السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم الصبر 22 ga watan ramadan shekara ta 1438 wanda ya daidai da 17 ga watan shida shekara ta 2017 da izinin allah za mu tashi aya ta 97 na a cikin suratul kahf na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا نعم آه، كراتم نجيا mun yi maganar yadda yi ne isa gurin wasu jama'a wanda ba sa fahimta wani harshe sai nasu amma yi ne allah ya hore masa magana da su inda suka nemi yi ne ya taimaka musu ya musu maganin ya ma majuj saboda barnar da suke yi na cinye amfanin gona da shanye ruwa da makamantansu shi ne ce to zai taimaka musu amma a yi haɗin gwiwa da har su nemi cewa ma za su ba shi wani lada yace a ma makkani fihi rabbi khair abinda ubangiji na ya bani shine mafi alkhairi da abinda za ku bani abinda ubangiji na ya bani na daga mulki na daga dukiya na daga karfi na daga rundunoni da Allah ya ban ai ya fi duk abinda za ku bani me zan amda abinda za ku bani ya nuna kana'a da wadatar zuci nuna taimakonsa da zai yi ne saboda allah kawai saboda haka <coughs> ya ce to ga abin da za su na farko ba san suna da ma'adinai ba ya ce to karfe kuna da shi ku je ku har haƙo ku yi bulo-bulo na karfe ku kawo suka je suka yi suka kakkawo ya ɗauko gini tun daga tushe daga ƙasa yana haɗa bulo yana haɗa bulo yana haɗa bulo da bulo na ƙarfe sannan ya ce da su to su zo su sa wuta kuma a gurin su zo su ainihin su rura wuta su rura wuta bayan su rura to sannan ya zo ya dinga mai da gurin yana haɗe shi yana haɗe shi yana haɗe shi da wuta ranar sai ya kawo darma ya zo ya watsa a kan wannan karfa wanda aka narkar da shi da wuta ya haɗe guri guda saboda gurin ya daɗa karfi na biyu kada yi tsatsa na uku a ainihin ya jujuwa wa majuju ba za su samu damar huda shi cikin sauki ba sa'annan zai yi santsi ta inda kudu suna son haurowa ba za su iya haurowa to shine Allah subhanahu wataala ya shi gaba da mana bayani game da al'amarin yajuj wa majuj yace fa masqa'u an yazharuhu ba su iya hauro shi ba in suna son haurowa ta sama to ba za su iya haurowa wa mastata'u lahu naqba kuma ba za su iya huda wata kafa su shigo ta cikinsa ta kowace hanya ne an datse su in haurowa ne ba za su yi ba ga tsawo ga santsi idan hudawa ne ba za su iya hudawa ba saboda karfan da kuma darman nan da aka sa aka harhaɗa saɓanin da a ce gini ne inda allah ya ba su ƙarfi za su iya fasawa saɓanin da a ce kawai dutse ne yau da kullum suna fafakewa suna fafakewa za su iya hudawa su mutu misali ya zulkar ne hikima ya yi abin ba za su iya lalata shi cikin sauki ba har sai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa to wannan al'amari na ya juju wa maganganu sun zo game da fitowarsu an yi akwai abu abu da aka samu hadisi wanda ainihin imam ahmad ya rauto shi da sanadin sa abu huraira cewa ya juju ma majuju za su dinga haƙa wannan ainihin katangar da aka yi kowace rana har sai idan zafin rana ya same su ko kuma sun ga rana ta take sai wanda yake shugabansu sai ce to yanzu ku tafi ku koma gida gobe kwa zo ku ci gaba da ainihin aiki to gobe idan suka dawo sai su samu gurin kuma ya yi ƙarfi fiye da na da haka haka haka za su dinga har sai kuma lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya nufi ainihin su fito to a nan za su samu dama kuma su huda to daga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama an ce wannan bai inganta ba amma an samu magana wanda kata da da waɗansu su suka fitar kuma sanadinsa ainihin mai ƙarfi ne zuwa zuwa ka'abul ahbar cewa su ƙabla khurujihim kafin fitowarsu gani ko cewa yuktada annahu lam yatamakkanu min iktida'i min ittifa'i mini ittiqa'i ba za su iya hawa abun ba wala min naqabi kuma ba za su iya huda ba li hikami bina'i saboda karfin ginin da aka yi masa wa salabatihi da taurinsa wa shiddati da karfinsa gane ko ba za su iya ba to amma ya za yi su fito to shine aka samu magana daga kabul ahbar yake cewa su kafin fitowar tasu za su su dinga lasa gurin suna lasa gurin ko suna karta gurin suna karta gurin har lokacin da ya zama ya rage ɗan kaɗan sai su koma sai su ce to rana ta yi mu koma gobe kuma dawo shugabansu zai gaya musu wannan to sai su zo gobe wa ala gurin ya koma inda yake kaga nan ba a ce mafi karfi ba da na jiya da kaza kama kana kamar yadda yake da fayil hasuna sai su ci gaba da lasar gurin da ainihin kartar gurin hatta la ya baka minu illa zama ba abin da ya rage sai dan kadan gane ko zalika sai su ce to mu sake komawa dai tunda yamma ta yi ko rana ta yi sai su sake koma gida gobe in sa sun dawo sai su sake ganin su ainihin yadda yake wa ilhamuna an yaqulu insha Allah haka za su ce har ranar da za a kimsa musu su ce insha Allah to nan fa yusbihuna sai su wayi gari wa huwa kama ko sai su tare da shi kamar yadda suka bashi da sun fafake sun fafake a da in suka dawo wa gari za su tare ya cike to yanzu kuma idan suka wayi gari saboda sun ce insha Allah to sun dawo sai su tarar ba a cike musu shi kamar yadda aka saba yi yau da kullum ba gane ko <clears throat> fa huna da haka za su samu su bude kofa din yace to wannan magana da kabul ahbar ya faɗa to za ta iya yiwuwa an gane ko za ta iya yiwuwa amma akwai wani magana ita kuma wanda za ta karfafe ta wannan magana da za ta karfafe ta shine wani hadisi da aka samu daga imam ahmad wanda ya roto da sanadinsa har izuwa abu salama shi kuma karbo daga habiba bintu ummu habiba binta abi sufyan an ummi ha ummu habiba an zainab binti jahash zojin nabi sallallahu alaihi wasallam mata yi guda uku ne duk suke cikin wannan sanadin na farko daga urwa ita daga zainab binta abi salama ita kuma ta karbo daga habiba bintu ummi habiba binta abi salama ita kuma ta karbo daga mahaifiyarta ummu habiba ita kuma daga zainab binta jahash matar anan ko hmm. za a yi sai a mutu na me suke cewa qalat tace ita ummu zainab binti jahsh tace istaqaza nabi sallallahu alaihi wasallam min nawmi annabi ya farka daga baccin sa wa muhammadun wajhu fuskarsa ta yi ja wa huwa yaqulu yana cewa la ilaha illallah wailul lil arab min sharrin qad iqtarab futiha al yawm min radmi yajuj wa majuj mithla hadha mithla hadha manzala ya tashi cikin dare fuskarsa ta yi ja yana cewa la ilaha illallah wailul ardi kai bone bone ga larabawa daga wata wani sharri da ya matso su ice yau an buɗa ainihin katangar ya juju ma juju gwargwadon haka manzala ya kwatanta da to suka ce wannan ya nuna a wannan abin da kabul ahbar ya faɗa gaskiya ne za su dinga karta za su dinga karta an gane ko har inda in rana ce musu su ce su tafi sai gobe in sun dawo su tarar da shi cikakke amma ranar da suka ce insha Allah to shine in sun dawo ba za su tarar ya koma ya cike to wannan hadisi da aka samu daga Zainab binti tijash an ce hadisi ne kuma kyakkyawa ingantacce bal Bukhari da Muslim sun fitar da shi cewa ya nuna eh za su dinga wannan karta din za su dinga mai wannan karta ɗin domin ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wailul lil arabi min sharrin qad an buɗe daga me daga ainihin katangar ya juju amma juju gwargwadon haka to kaga sun samu kenan sun ɗan buɗe shi wanda a hankali kuma suna buɗewa suna buɗewa har lokacin da Allah ya nufa za su fito kuma sai su buɗe shi baki ɗaya sai su shigo cikin ƙasa su zo su haɗu da shauran jama'a su yi barnar da ainihin aka kaddara za su shi ne ce haza ƙala haza rahmatun min rabbi ya ce wannan rahama ce daga ubangiji da ya me da ya kawo nai, ya zo ya tsare wa waɗannan mutane barnar da ya wa ma juju suke musu wannan rahama ce daga ubangiji wasu kuma suka ce haza rahmatun min rabbi wannan rahama ce daga ubangiji na me na ga waɗannan ƙwarai shawa da suka zo suna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya wanda suna son su ƙure shi ne amma Allah subhanahu wataala ya sauka masa da sura wacce ta yi bayanin amsoshin da suka nema daga gare shi amsoshin tambayoyin da suka nema daga gare shi ya ce to haza rahmatun min rabbi wannan rahama ce daga ubangiji amma magana farko ita ce mafi karfi cewa rahama ce daga ubangiji ya yi ba mutanen wannan gari zulkar ne wanda ya zo ya sa musu wannan katanga ya tsaye tsakaninsu da ya juju wa majuju wanda suke yin barna a bayan ƙasa iza ja'a wa'adu rabbi idan alƙawarin ubangiji ya zo ja'alahu da ka'a sai ya sanya shi ya yi dawo ya yi daidai da ƙasa duk da tsawon nan nasa da kaurin nan nasa da aka sa da ƙarfe da darmar da komai to idan alkawarin ubangiji ya zo shine mai su ne lokacin da allah ya za su fito cikin jama'a to alahu da ka sai sanya shi ya ruguje ya yi kas ya dawo daidai da kasa wa kana wa'adu rabbi haqqa alkawarin ubangiji na haƙan gaskiya ne akwai lokaci da zai zo wanda ya juju wa ma juju za su fito daga inda suke tsare su zo su haɗo cikin al'umma Allah ce wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وتركنا بعضهم مكبر شاشن سو وشاشن متاني يومئذ a wannan rana da za a buɗe wannan katanga ta yajuju wa majuju lokacin da alkiyama din ta matso kusa to lokacin za a bar mutane za a bar ainihin mutane ya muju fi ba za su zo suna cakuɗeɗeniya ainihin a cikin ya muji daga mauji ne kumfa kamar inda kumfa za ta dinga tasowa wata ta daki wata wata daki wata to Allah subhanahu wataala ya ce za mu bar mutane a wannan rana wa ya kharuju haulai wa yamujuna fi nas su ya juwa maju za su mutu su zo su cakuɗa ainihin a cikin mutane wa duna ala nasi amwalahum su bata mutane dukiyoyinsu wa yutlifuna ashiyahum su lalata kayayyakinsu gonakinsu ne su cinye dabbobinsu su cinye ruwansu su shanye gane ko duka abubuwa da barna dai tsaba a bayan ƙasa to ne a wannan lokaci idan Allah ya rusa wannan katanga to su kuma za su samu damar su fito idan sun fito kuma barna ce ainihin za su naka ashe wancan a katanga waccan kadanka da aka sa ta farko ta zama mai ta zama rahama kamar yadda Allah ya ce da ba ita ba watakila da yanzu sun mamaye da dama daga cikin duniya da wannan barna ɗin tasu to ne a wata ayar Allah subhanahu wata ya fito da abun a fili ita ta iza futihat ya juju wa ma'juju wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba al haq ita lokacin da za a bude katangar ya juju wa ma'juju wa min kulli hadabin yansilun wato ainihin suna kwarara min kulli hadabin ta kowace hanya ana buɗewa za zo su dinga kwarara su shiga nan su fita nan su shiga nan su fita nan suna shigowa jama'a su watsu a duniya to waqtar bal wa'dul haqq san a wannan lokaci alƙawari na Allah ainihin alƙawari na gaskiya ya tabbata ko ya matso shine mai shine alƙawari na tashin alƙiyama kenan ya juju wa majuju ɗaya ne daga cikin alamomi na matsowar tashin alkiyama kamar yadda suna ɗaya daga cikin asharaɗu sa'a alkubra suna ɗaya daga cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama wanda bayan dujal wanda annabi isa zai halakar da shi kuma ya jujuwa ma juju su kuma ainihin za su sun zo kuma sina su allah ya sanya zai da su abu ya tafi kuma har zuwa ainihin hudowar rana wanda shine zai zama ƙarshen ainihin al'amari baki ɗaya akwai hadisi da imam tabarani ya rawaito shi wanda na hadisi ne shi ma dai da ba shi da wani ainihin ƙarfi bal ma suna gani hadisi ne munkari wanda yi maganar ainihin cewa su ya ju da majudu kowane ɗaya daga cikinsu yana haifar kamar yana haifar kamar ɗa dubu a lokaci guda wannan dai hadisi na munkari ana yin bashi da cushe don haka ba za a dogara da shi ba amma akwai hadisin da imamun sa'i ya rawaito yake cewa inda ya yake cewa ainihin aus bin ubai bin abi aus ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda ya juja wa da lahum nisa'un jami'una ma sha'u wa shajarun yalqahuna kama sha'u ولا يموت rajulun illa ترك من ذريته alfan fasa'ida wato su ya juju wa majuju suna da mata suna yin ma'amala auratayya da su inda suka ga dama suna da bishiyoyi wanda suke musu barbara inda suka ga dama kenan har bishiyoyi ma suke barbara kuma mutum ɗaya daga ciki ba zai mutu ba sai ya haifi dubu daga cikin zuriyarsa wato kafin ya mutu sai ya haifi mutum dubu da duk wannan dai abin da yake so ya nuna cewa suna da yawa ne suna da yawa ko da ba su zama mai sun haifi wannan dubun ba saboda waɗannan hadisan da suke nuna za su haifi dubu ɗin hadisai ne da yake akwai magana a kansu bal suna da rauni ma wanda ba za su zama ainihin madogara ba yana daga cikin alamun ce ko kuma abin da yake nuna cewa zuwan ya da majudu alamu ne na tashin alkiyama ah, abin da ya biyo bayan wannan aya na faɗin allah subhanahu wa ta'ala wani fi hafisu ainihin za a yi busa a cikin ƙaho abin da ya biyo bayan wannan magana na ya juju juma juju ce wani fi hafisu fa jama'a na hum jama'a wato suna wannan suna taɓar nan tasu suna taɓar nan nan tasu sai kuma a yi busa a cikin ƙaho aga ya nuna zuwansu dab da tashin alkiyama kamar yadda ya zo ainihin a cikin hadisin ƙaho wanda abdullahi dan abbas da abu sa'id al-khudri suka rawaito manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaifa an'um wa sahibul qarni qad iltaqama al qarna wa hana jabhatahu wastama'a mata yu'mar yaya raina zai nutsu ya zan ji daɗi alhali ma'abocin ƙaho eh, ya riga ya naɗa ƙahonsa ainihin a bakinsa ya sun da goshinsa a kai ya kafa kunnensa yana jira ne a ce masa busa kawai ya busa ya zan ji daɗin wannan rayuwa wannan magana annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake faɗa to zuwansu alama ne na me na ainihin matsowar tashin alkyama domin za su na dab da karshe-karshe da bayan annabi isa ma sannan ya jujuwa ma juju za su idan suna cikin waɗannan abubuwa allah ya ce fa jama'a na nahum jama'a za mu tara su baki daidai ainihin a ranar alkiyama kamar yadda Allah ce kulin al'awalin wal akhirin al majmu'un li miqati yawmin ma'lum li miqati yawmin ma'lum na farko da na ƙarshe duk za mu tara su zuwa rana wacce take me ainihin sananniya na haka ya yajuju ma majuju za su gama abubuwansu Allah kuma subhanahu wataala ya halakar da su sannan a ci gaba da rayuwa a bayan ƙasa har zuwa lokacin da rana za ta hudu daga mafaɗarta wanda kuma shine alama ta ƙarshe daga cikin manya-manyan alamomi na tashin alkiyama daga nan kuma busar ƙaho ɗin za ta tafi na'am وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا وعرضنا جهنم زام بجرد دوت جهنم مي بجا كولنت يوم إذا أولنا رانا عرضا بجوا للكافرين كافرين درانا القيامة ذا أبجي koli na wutar jahannama mutane su ganta ƙuruƙuru su ga yanayin yadda take kuma kafarai su ji cewa ainihin ne fa makomarsu ku kaga wannan tsoratarwa ne da firgitawa to hadisi ingantacce ya tabbata ga ainihin wanda Imam muslim ya rauto da sanadin sa zuwa abdullahi dan mas'ud ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce yi uta bi jahannam za a zo da wutar jahannama tuqadu ana janta yau qiyamati a ranar alqiyama bi 70 alfa zimami da linzami dubu saba'in za ta zo tana da linzami dubu saba'in ana janta su waye suke janta mala'iku to mala'ika nawa ne a kowane linzami Shi ce yace ma'a kulli zimamin saba'una alfa malaki kowane linzami ɗaya kuma yana da mala'ika dubu saba'in saboda mai saboda guruwarta da ruruwarta ita kanta za ta kawo ƙara tana cewa ubangiji na ci kaina da kaina hmm? taro taro kun san fa tana nan tun yanzu ba ba wai nan gaba za a yi ta tuni an riga an tanade ta aljanna tuni an riga an tanade ta naka taro taro tana cin kanta da kanta ba ka za a zo a baje kolinta wanda wannan tsoratawa ce kwarai kuma mutane kafirai musamman su ga cewa fa nan ne fa makomarsu wannan kadai ya isa musu Allah subhanahu ta'ala ya mana tsari na su waye kafirai alladhina kanat a'yunuhum fi qita'i wanda idanuwansu ta zama cikin rufe an zikiri ga barin tunani ba sa tuna Allah a cikin al'amuransu ba sa tunanin ma za a tashin alkyama bal suna musunta ma waɗansu su haka duk al'amuransu ba sa tuna Allah idansu a rufe yake haka babatun haram da halas a gurinsu babatun kaza mai kyau ne ko mara kyau a idanuwansu a rufe suke an zikiri gabarin tunani wakalu la yastadiuna sama ba sa iya ji ga kiran da ake musu kunnansu ainihin a rufe yake a toshe da darma ba sa jin kiran da ake musu to duk wanda ya zama kuma ainihin idansa ya rufe gabarin ganin abin da ake kiransa zuwa gare shi na alkhairi kunnensa ya toshe to ba wanda zai zama abokinsa sai shaitan kamar yadda Allah ce wa man yashi an zikin rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya rayu gabarin ainihin tuna ar-rahman sarki da ya kyautarsa ga kowa da kowa duniya da lahira to nuqayyid lahu za zamu gwama shi da shaiɗan. fa huwa lahu qarin zai zama shi da abokinsa domin kana tuna Allah shine zaka ce abu kaza halasa birane abu kaza haram birane bari zaka tuna cewa ai abu kaza wajibi ne a kaina birane tashi na yi shi abu kaza mustahabi ne birane ina son ƙarin lada birane tashi ne to in ba tuna Allah fa duk waɗannan ba za a yi in kana tuna Allah shine tausayi zai shige ka ba za ka cuci wasu ba kana tuna Allah za ka tuna alkiyama cewa eh fa in ma na cutar za a zo ranar da za a saka kowa abin da aka cuce shi to in ba tuna Allah fa duk babu waɗanda babu batun halas babu batun haram babu mai kamata babu mai kama mai kamata babu mutunci babu daraja shi sa wanda ba tuna Allah tare da su sai kai mamakin al'amarinsu sai kai mamakin al'amarinsu cewa wa'annan ku 'yan adam ne ma dan adam ko da dan adam ne wanda yake a to a ɗanin dan adam din ma wani iri ne sun taɓa samun wani abu ma na tarbiyya ma kuwa wa'annan idan ka ga yanayin halayya to amma ba kuma yake jawawa ba manta Allah subhanahu wa ta'ala sai mutum ya yi abu irin wanda dabba ba za ta yi ko dabba wani sai tana tausaya yar uwarta amma wanda babu Allah tare da shi ku sai ga wannan ɗarso na tausayin babu shi tare da shi na'am أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفحسب الذين كفروا waɗanda suke kafirai sun zaci an yi ibadi min duni auliya za su riƙe auliya wasu masoya eh, wato ainihin daga cikin bayina min duni ainihin koma bayana su zama su ne ababen su. an yadda ibadi su riƙe bayina wanda ni na halice su auliya su zama su ne masoyansu majibinta al'amarinsu min duni koma bayana wai haka ya kamata gare su ba su tunani akan wannan ba to in ba su tunani ba su ji tanadin da aka yi musu inna atanna haƙiƙa mu mun tanadi jahannama wutar jahannama nuzulan ita ce masauki lil kafirin ga kafirai matukar ba su wancan tunani ba na rikar bayina da ni na halice su kuma su yi su watsi da ni su zama su suka rika ababen bauta to su ji abin da aka da musu na azaba cewa wutar jahannama za ta zama nan ne masauki wanda aka ce kuma wutar jahannama ita ce masaukinsa hakika wannan masauki ya muna نعم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولقى يا مسلم هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا وإن باكوا لابارهم ba ku labari bil aksari da wanda su ne mafi taɓewar a amalan ayyuka wanda idan alkiyama ta zo za su zama sun taɓe bal su ne ma number one taɓewa a cikin ayyukan da suka yi a nan duniya to su waye waɗannan Allah ce Allah zina dalla sa'ayhum fil hayatid duniya wanda ayyukansu suka ɓace a cikin rayuwar duniya izama mai in zama duk abubuwansu su don duniya suke babu Allah a ciki za a yi sadaka amma don wani Allah za a yi don a gani a fada za a yi taimako don wani Allah za a yi duk wani harkar su su su ba Allah a su ina za mu nemi suna ina za a samu ina za a dinga faɗan mu ina za a ce mun burge shine kawai abin da suka sa a gaba a duk ayyukansu to waɗannan su ne za su zama mafi taɓewar ayyuka gobe alkiyama wahum ya sabuna suna zaton annahum sinuna sun'an wai cewa su suna kyautata aiki to amma kyautata aiki da suke yi don waɗansu suke kyautata ba don Allah don haka sai su je gurin waɗancan su ba su ainihin abin da za su ba su to dangane da waɗannan aka yi maganganu su wane ne waɗannan wasu ka ce yahudu da nasara wasu suka ce a haruriyun su ne hawarijawa wasu suka ce shi'a da shauransu a takaice dai malam ibn kasir yace a ah, wannan ta shafi duk wanda zai wani aiki ba dan Allah ba yahudan ne ba nasara ne duk wani wanda zai wani aiki ba dan Allah ba to duk ta shiga ciki domin wannan ainihin aya makiya ce kuma annabi bai haɗu da yahuda ba sai da ya je madina sannan a sannan ma babu khawarijawa ma kwata-kwata sanda wannan aya ta sauka naka ba batu ne na wasu mutane su kaɗai ba a'a ta shafi duk wani wanda halinsa ya zama haka wanda ya zama aikinsa babu Allah a ciki shi dai batun ya burge ne batun ya suna batun a faɗi abubuwan da yake yi to wannan taɓewa ta yaya taɓewa za ta kasance shi ne Allah ta baraka wata laifaɗa a wata aya yace wallazina kafaru a'maluhum a biqi'atin yahsabuhu az-zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu fa waffahu hisaba yace wadanda suke kafirai ayyukan su kaman kawalwai na ce a guri eh, wanda yake fako ne gurin amma saboda yana walƙawa yana walƙawa ya sabu zam'anu ma mai kishirwa sai izati ruwa ne a wannan gurin hatta iza jawo sai ya je gurin lam ya jiru sha sai samu ba komai a gurin gashi ko yana ganin kamar ruwa ne a gurin saboda kishirosa ma za ta iya gaya masa haka to haka da wani suka ta ayyuka suka ta ayyuka amma ba allah a cikin ayyuka su a nan suna zaton sun tara ayyuka ne na alkhairi da za su je su tarar gobe alkiyama to sai sun je lahira sai samu lam shay'an ba zai samu komai ba domin me domin dama bai yi don Allah ba abin da aka yi ba Allah a ciki Allah ma ba ruwansa mai ba ruwansa da shi ba ruwansa da shi kuma ba zai sakamako ainihin a kansa ba zai sakamako a kansa ba domin me domin ba ikhlasi a ciki Allah baraka wata ala yana faɗa a hadisi kudusi eh? cewa duk wanda ya tara wani ya tara wani da ni a cikin aiki to zan bar shi da abin da ya tara da ya yaje sakamakon da yake ganin zai samu a gurin sai je ya samu ita ana agana shuraka'i an shirk man amila amalan asharaka bi eh, taraktuhu wa shirka ni ne mafi wadata abokan tarayya ga barin tarayya duk wanda ya wani aiki sai ya haɗa ni da wani a cikin aikin ba ni ne kadai ba a cikin ransa to taraktuhu wa shirka sai bashi shi da abokin tarayya ta ya je abin da yake ganin zai masa ya je ya masa amma ni ba ruwana da aikinsa ni na wadatu wannan yana nuna sakamakon ainihin shirka sawa'un babba ce ko karama domin muna da shirka babba tara Allah da wani a cikin bauta muna da shirka karama wanda ita ce riya shi ne mai aikin zahiri gashi na Allah ne kuma watakila ana ganin dan allah kake amma a zuciyarka kuma kana son me kana son dan waɗansu su gani su yaba ko su faɗa ko ka burge su ko wani abu makamancin wani wannan ƙaramar shirka ke wannan shi ma allah ba ruwansa da wanda yake yin ƙaramar shirka shine riya a cikin ayyukansa أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وأن سنة سكا كافر شو آيهم ومن جنسوا ولقائه سكا كافر شو قموا suna ganin kamar ba za su zo alkiyama su samu sakamakon aikinsu ba idan sun yi dan Allah da haka suke ganin ba za su samu sakamakon tun a nan duniya a dinga faɗarsu ko wataƙila ma a rubuta su a cikin wani littafi ko wataƙila a ba su wata kyauta ma <coughs> daga cikin kyautuka da ake bawa wanda suke bijinta a nan duniya ya ce fa da amalu ayyukansu sai ta ruguje wala duqimu yau yawmal qiyamati wasu. wala nuqimu lahum waznan ba za mu tsaida musu da wani nauyi ba yawmal qiyamati rana alkiyama zai zama sun tashi saka yau ba su da domin sun ayyuka nan da yawa suna ganin sun je littafin su na aiki ko sikelin su na aiki zai tashi da nauyi to Allah ce ba za su samu wani nauyin komai a su zai zama zai zama shafafa babu komai na nauyi tare da wannan ba shi ne hadisi ya zo wanda imam al-bukhari ne fitar da shi da sanadin ya zuwa abu huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda la ya'ti ar-rajul al-azim as-samin yawm al-qiyamah la yazinu inda Allah janaha ba'udat wa qala iqra'u in shi'tum fala nuqima lahum yawm al-qiyamati wazna yace hakika mutum al-azim qat as-samin mai kiba zai zo rana alkiyama amma la ne inda Allah janaha ba'una bai yi awon fukafukin sauro ba a gurin Allah inda za a sa fukafukin sauro a gefen sikeli ɗaya shi a gefen sikeli ɗaya fukafukin sauro sai tashi da shi saboda me saboda zahiri ne kawai amma ɗin ba ta da kyau komai ba Allah a ciki ba yi dan Allah ba yi dan Allah sai dai dan wani Allah dan a faɗa dan aji dan aikaza kaza to sai zo ba shi da komai ayyukan nasa domin dama Allah bai karawa bai ballantana su wani nauyi haka ne ibn abi hatim ya fitar da sanadin sa zuwa abu huraira ya ce zala sallallahu alaihi wasallama yana cewa yuta bin rajul al-aqul sharub al-azim fa yuzanu bi habatin fala yazinu ranar alkiyama za a zo da mutum al-aqul mai yawanci ash-sharub mai yawan sha al'azim jibgege ba yi zanubi habbatin sai a auna shi da kwaya kamar ta dawa na fala zinu ha ba zai iya awanta ba sai kasa kaiwa awan wannan dawa guda ɗaya ko wannan masara kwaya da kwayar masara guda ɗaya ta fi shi ne <coughs> ga sha nan duniya ga ci ga sha ga teɓa amma duk saboda al'amarinsa babu allah a ciki duk wannan yana nuna mai illar ainihin haɗa Allah da wani a cikin abubuwa a nan ne malamai suke magana cewa idan ana yi ne don a gwada mutane su koya su gani ta wannan babu laifi bangare ne na koyawa gani ko bangare ne na koyawa amma ya zama niyyar mutum kawai dama don a faɗa don riya ta wannan shine zai zama ba shi da komai a wurin Allah ta baraka wa ta'ala na'am ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك جزاؤهم ذلك waɗannan jaza'uhum sakamakonsu jahannam ita ce wucin jahannama to me yasa bi ma kafaru da sababin kafirci da suka wata kazo ayati wa rusuli huzuwa suka riƙi ayati ayoyina da manzanina suka riƙe su huzuwan ababen izgilanci to shi sa ranar alkiyama tunda Allah suke wa izgilanci za su nuna a yi don Allah don kaza dan kaza a zahiri amma boye ba don Allah ba ne? kenan Allah suke raina wa hankali to su je su ma za su zo za su gare ni hankali a auna su da kwayar dawa ko masara ta rinjaye su a auna su da fuka sauro ya rinjaye su tunda abun wargi ne to su ma za su ga wargi wannan shine zai zama sakamakon su إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا waɗancan سوني ne wanda suka yi wargi a suna ganin za su yi wa Allah wayo da fito suna ta abubuwa don wasu suke don a faɗa ake wataƙila ga wani a zaune za su ce mun ba da miliyan amma an je miliyan ɗin nan kafin ta fito ba sai da abin da hali wataƙila da kyar dubu ɗari za ta zo hannu amma saboda su burge wani tun da yana zaune yanzu su su burge shi su ce ai ya ce ai mai masu wane mai taimakon jama'a ne wani namu ne mai agaza jama'a ne to sai su faɗa amma an je kafin ta fito sai abin sai sai illa ma sha to su ma sai su ga sakamako irin wancan a gefen su kuma masu imani Allah ya ce innal ladina amanu wa amilu salih wanda suka imani suka yi na kwarai kana lahum jannatul firdausi nuzulan jannatul firdaus jannatul firdaus kana lahum nuzulan ta zama ita ce masauki gare su nan ne za a sauke su a jannatul firdaus jannatul firdaus kamar yadda ya zo a hadisin bukhari da muslim ita ce mafi ɗaukaka aljanna baki ɗaya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda san da yake mana da gatan da yake mana yace za su altumullah aljanna idan za ku tambayi Allah aljanna aluhul firdaus to ku roƙe su ku shi firdaus fa innahu a'la aljanna firdaus ita ce mafi ɗaukaka aljanna wa awsatul aljanna mafi ficiya domin awsat zai iya zuwa tsaka-tsaki zai iya zuwa mafifici ita ce mafificiya wa minhu tabjuru anharul janna daga jannatul firdaus duk ƙoraman aljannan nan suke gangarowa saboda ita ce cibiya manzo Allah ce to za ku roƙe shi za ku roƙe Allah aljanna ku roƙe shi jannatul firdaus Allah subhanahu wataala ya ba mu jannatul firdaus na'am khalidina fiha sana masu dawama a cikin ta la yabghuna anha hiwalan ba sa bukatar canji wai hiwalan transfer shine hiwal to ba sa bukatar transfer daga wannan aljanna zuwa wata ba sa to mun sun shiga mafi me mafi ɗaukaka wanda suke kasa su ne za su nemi me su ne za su nemi transfer daga ta kasa a kawo su firdaus amma wanda yake firdaus ba ya neman wata transfer ya je guri da yake kurewa ne na ake bukata na ulga ya muska ce lokacin albahar midadan da a ce duk tekunan duniya tawada da kalimata rabbi ga kalmomin ubangiji na wai da su za a dinga rubuta kalmomin ubangiji lana fi da albaharu da kogin da duk tekunan duniya sun kare kabla an tamfa da kalimatu rabbi kafin kalmomin ubangiji na su kare walau shi na da mun so walau ji ina bi madadan walau ji na da za mu zo da madadan kare bi mislihi da irin kogunan duniya din tankwacinsu to sai su kuma karewa kalmomin ubangiji ba su kare ba saboda me saboda su ko a wata ayar Allah ya ce walau annama fil fil ardi min shajaratin aqlam da duk abin da yake duniya na daga bushiyoyi alkaluma ne wai bushiyoyin da rassansu da ƙananansu duk aka mai da su alkaluma na duniya baki ɗaya wal ba'ru yamudduhu min ba'rihi sab'atu abhurin tekunan duniya kuma aka samu wasu tekunan irinsu guda bakwai na duniya suna daɗo musu ruwa suna daɗo musu ruwa a matsayin cewa su ne tawadar da za a rubuta waɗancan tawadar da za a rubutu da waɗancan alƙaluma na bushiyoyin duniya da su to ma na da kalimatullah kalmomin Allah ba za su ƙare inna Allah azizun hakim hakika Allah buwaye ana wanda ya gagara hakim mai hikima a cikin dukkan ayyukansa duk abin da kaga Allah ya akwai hikima sai dai ba lalle ne mu san ainihin wannan hikima ba wasu za mu iya sani wasu ba za mu iya sani قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نعم آه الله سبحانه وتعالى يتشد النبي قل يا مسلم إنما أنا بشر كأريني أن أدم أه؟ أما بشر إرين أن أدم kamar yadda busi ne ce ko innahu basharun la kal bashar bal huwa kal yaqutu bainal hajar annabi sallallahu alaihi wasallam basharun la kal bashar bal huwa kal yaqutu bainal hajar dan adam ne amma ba kaman shauran yan adam din ba shi Allah ya masa ziri na daban tanadi na daban kaga an keta an yanka zuciyarsa ko an cire guda shauran yan adam fa a musu irin wannan sannan Allah ya rantse da juyawarsa da yake a cikin kakanninsa Allah ce wata taqallubaka fis sajidin Allah ya rantse da jujjuyawa da kake a cikin iyayenka tun daga annabi Ibrahim har zuwa Abdullahi mahaifinsa Allah ya rantse da wannan domin yana kiyayewa babu zina a cikin danginsa a cikin iyayensa a gaziri ne na mai na daba shine shi busi da yake cewa innahu basharun lakal bashar dan adam ne amma ba irin shauran yan adam ba bal huwa kal yaqutu bainal hajar kaman lu'ulu'u ne a tsakanin sauran duwatsu lu'ulu'u dutse ne shauran duwatsu dutse ne amma lu'ulu'u ai ba kamar shauran duwatsu ba ko yana da daraja da kima da matsayi ba kamar za Allah yake a cikin shauran mutane ice na ma ana shauran mithlukum ni dan adam ne irin yuha ilayya to amma ka gani a nemin wahayi annama ilahukum ilahun wahid cewa ubangijinku abin bautanku abun bauta ne guda ɗaya babu na biyu da haka za ku bauta ku yi masa bauta kuma in kana yarju liqa rabbik wanda yake sanya game da ubangijinsa lafiya lafiya ya samu ladansa cikakke wal ya'mal amalan salihan yi aiki na kwarai na biyu wala yushrik bi ibadati rabbih ahad kada ya tara wani bi ibadati rabbih da bautar ubangijinsa kenan aiki na kwarai kuma ya hada da me ya hada da ikhlasi shine illa na amanu wa amina salihan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu ko amilu salih dole a samu waɗannan ga imani sanan ga aiki na kwarai to wanda yake son ya gamu da ubangiji shine ya je wa ubangijinsa bi kalbin salim da zuciya lafiyayya kubutacciya to ya haɗa waɗannan guda biyu ga aiki na kwarai ga kuma kaɗai ta Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine zai samu me zai samu ladan ubangiji cikakke amma aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan to ainihin babu kuma lada in aka rasa aiki na ƙwarai babu gane ko aka rasa aiki na ƙwarai babu babu komai a gurin Allah inna dina inda Allahi al-islam na haka in baka zo da tsari na musulunci yadda manzo Allah ya zo da shi ba da aikin da za ka yi haba'an mansura na biyu ikhlasi in baka yi aiki dan Allah ba to shi ma wannan aikin ya zama mai haba'an mansura irin waɗannan ne za su je alƙyama Allah yake faɗa game da su cewa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura muka tinkari ayyukan da suka yi sai muka sanya su ƙura mansuran abin ɗaiɗaitawa ya bi iska ba komai da za su tarar a aje an rubuta musu Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ikhlasi ya azurta mu da kyawun ayyuka na kwarai Allah ya ba mu dacewa a cikin al'amura baki ɗaya ah, kamar yadda muka yi magana zulkarnai to shine yanzu za mu ga wannan saddu saddun da su da zulkar ne ya ainihin ya gina mutanen wannan gari wanda suke a tajikistan kusa da kasar china a halin yanzu sun matsi suna makotaka da ainihin kasar china akwai wanda suka yi kokari suka suka shiri kuma aka ba su gudunmawa mai ɗimbin yawa suka yi wannan shirin suka yi tafiya sa'annan dan bai mai magana ba shi ma a zamanin daular abbasiya ɗaya daga cikin sarakuna shi ma ya naɗa runduna ya naɗa wasu mutane ya haɗa su da runduna ita yana so a je a gano masa inda wannan ainihin saddu zilƙar ne katangar ne saboda haka suka yi wannan tafiya su je nan su sauka su je nan su sauka har suka je gurus wanda wannan tafiya ta ɗauke su shekara biyu a wancan lokaci ya ba su guziri da komai da komai ba shi ne yanzu daga baya kuma aka kuma samun waɗansu wanda suka yi wannan tafiya ne za mu ga musamman Acho que